Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci na yau Litinin 22 ga watan Yuni shekarar 2020. Baba yaku makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanun labarai. wani rahoton kungiyar lafiya ta duniya ta bayyana samun hauhawar sabbin kamuwa da covid-19 dubu 183 a faɗin duniya har yanzu kawunan 'yan majalisar dattijai da na wakilan amurka a rabe yake game da sauyin da ya kamata a samar a dokar aikin 'yan sandar kasar majalisar tsaron dakarun afghanistan ta ce dakarun dakarunta 291 ne suka mutu a wasu har haren 'yan taliban a makon jiya a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin ghana ta musanta masaniya akan rushe wani gini mallakar ofishin jakadancin najeriya a accra ta kuma yi alkawarin gurfanar da duk wanda ya aikata hakan a gaban doka wata kungiyar 'yan najeriya a kasar ghana kuma ta all nigerian community ta yi zanga-zanga akan abin da ta kira cin huska ga al'ummar najeriya da wata masarautar gargajiya a birnin accra ta yi na rusa wani ginin gwamnatin najeriya bayan haka kuma muna ɗauki da shirin ilimi wanda yusuf aliyu Haradde ya shirya kuma zai gabatar sai kuma ra'ayoyi da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel amma sai mun fara da jin labaran duniya. Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci ga cikakkun labaran duniyar. Hukumar lafiya ta duniya WHO a jiya Lahadi ta ba da rahoton hauhawar alkaliman sabbin kamuwa da cutar COVID-19 a fadin duniya da ya kai dubu da da tamanin uku Adadi mafi yawa cikin wani ɗaya tun somawar annobar. Jami'an WHO sun faɗi cewa cikin makonni da dama an mai da hankali kan barkewar annobar a ƙasashen yankin Amurka. kana alkaliman da suka bayyana jiya lahadi sun yi nuni da hauhawar kididdigar sama da dubu a wuni guda a yankin brazil ce take kan gaba da kusan sabbin kamuwa dubu amurka ke biye da ita da sama da sabbin kamuwa dubu kana india na da sabbin kamuwa dubu goma sha biyar shugaban who tedros adhanom ghebreyesus a yau litinin ya ce ba cutar ce ta kasance mafi girman barazana a yanzu ba illa rashin haɗin kai a faɗin duniya da shugabanci ya ce ba za mu iya shawo kan wannan annoba da rarrabuwan kai a duniya ba sama da jihohi sha biyu na amurka ne suka samu karuwar sabbin kamuwa da cutar dr tom inglis daraktan cibiyar lafiya a cibiyar nazarin lafiyar al'umma ta jami'ar johns hopkins a tattaunawarsa da kafar labaran fox a jiya lahadi ya ce dalilan wannan hauhawar shine samun karuwar gwajin cutar da ake yi da kuma ƙara yaduwar da take yi majalisar dattijan amurka mai rinjayen 'yan democrat da majalisar wakilai mai rinjayen 'yan Republicans sun yi shirya daukar babban matakin kada kuri'a kan yin garan bawul ga tsarin aikin 'yan sandan kasar yayin da majalisun biyu suka amince da mafi yawancin kudurorin garan bawul din amma har yanzu ba su amince gaba daya akan sauyin da ya kamata a samar ba bukatar yi wa dokar gyaran fuska ya biyo bayan mutuwar wani ba amurki bakar fata george floyd a hannun 'yan sanda lamarin da ya haifar da zanga-zanga a faɗin kasar da ma duniya baki daya akan wariyar launin fata da amfani da karfin tsiya da jami'an tsaro ke yi akan mutane babban abin da ya raba kawuna tsakanin bangarorin biyu shine batun kariya ga 'yan sanda wani rukunin dokar da ya sa da wuya mutane su iya shigar da karar jami'an 'yan sanda idan suna ganin sun tauye musu hakki 'yan democrats suna ra'ayin soke wannan kariyar amma shugabannin 'yan republican suna kalubalantar yin hakan kana a fadar white house kuma ta ayyana lamarin da cewa shugaba trump ba zai soma shi ba dakarun tsaron afghanistan sun ji jiki a mako mafi muni a cikin yakin kasar na tsawon shekaru goma sha tara majalisar tsaro ta afghanistan ta ce dakarun tsaron kasar 291 ne aka kashe aka kuma jikkata wasu 550 a wasu jerin hare-haren kungiyar taliban a makon jiya mai magana da yawun majalisar tsaron javid faisal ya wallafa a cafin twitter cewa kungiyar taliban ta kai jerin hare-hare 242 a gundumomi 32 inda dakarun tsaro 291 suka yi shahada wasu 550 kuma suka raunata ya ce alkawarin taliban na rage tashe-tashen hankali bai yi ma'ana ba kuma babu tabbas a sha'aninsu da da'awarsu ta zaman lafiya sanarwar ta majalisar tsaron ta ce akalla farar hula 42 ciki har da mata da yara ƙanana sun mutu yayin da aka jikkata wasu 500 a hare-haren na taliban a fadin gundumomi 18 a makon da ya gabata sanarwar ta zo ne a daidai lokacin ake ci gaba da fatan soma yarjejeniyar sulhun cikin gida a afghanistan tsarin da aka ƙuduri samun sulhu tsakanin wakilan ƙungiyar taliban da sauran 'yan afghanistan ciki har da gwamnati da ɓangaren 'yan siyasa da masu rajin kare haƙƙin farar hula To madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. A karshen makon jiya ne masarautar Osu a birnin akara ta rusa wani gini mallakan ofishin jakadancin Najeriya cewa ginin na cikin filaye masarautar da aka kai musu mamaya ba da izini ba. masana harkar diplomasiya da dama ne suka ce wannan mataki da masarautar usu ta dauka ka iya shafar dangantakan ghana da najeriya sai dai gwamnatin ghana ta ce ba ta da masaniya akan wannan batu alhaji ayuba ahmad jami'in gwamnati ne karkashin ma'aikatar raya zango da biranen kasar ya mana karin haske akan matsayin gwamnatin ghana a wannan batu wannan magana dai kamar yadda jawabi ya nuna gwamnati ba ta san da wannan zancen ba ba ta san da dalilin da isa aka aikata wannan abin ba saboda haka gwamnati ta fi da sanarwa wanda ya fito daga watan ofishin ministan harkar kasan waje watan shali a yakubushi wanda ta nuna wata damuwa da kuma bacin rai akan wannan abin ta kuma alkawarin cewa za ta gana da wato hukumar 'yan sanda da kuma jami'an tsaro haka a bincike a gano cewa ne dalilin da isa aka yi wannan abin kuma su waye ke da hakkin suke da alhakin aikata wannan aikin asha eh, gibe kuma ɗaya na san ina da labarin cewar ta samu tattaunawa da takwararta watan tarayyar najeriya na tarayyar najeriya wanda suka samu watan daidaito akan cewar ya kamata wannan aikin da aka yi aikin hashtag da aka yi watan a fito karara a nuna cewar ba daidai ba ne kuma a dokan matakan da zai tabbatar da cewa watan haka bai sake faruwa ba. To sai dai akwai abin da ake cewa wata masarauta ce a nan Accra ta ɗauki wannan mataki. To babu wani tattaunawa da aka yi na neman yadda za a daidaita sai ya kai ga rushe-rushe? eh mu a matsayin mu na gwamnati abin da muka sani ne watan akwai hatsani haka tsakanin ita masarautar watan usu da kuma wannan wato wanda aka baiwa lis ɗin wannan kasan wurin shekara hamsin da suka wuce. To labarin da muka samu ne ita masarautar ta nemi hanyoyin da za ta nemi saduwa da ainihin ɗan kasuwar da ke wannan ginin a cikin watan katafarar watan wani gini ne haka da ke hannun masarar watan high commission na kasar Najeriya. Saboda haka muna sani akan cewa a kowane rashin cituwa dai za mu ce tsakanin ainihin wadda ke wannan ginin da kuma ita masarautar watan Usu. Amma duk da haka mu dai a mu na gwamnati mun ɗauka watan wannan ginin kanin gwamnatin tare da Najeriya saboda haka diplomatic mission ne babu wata hanya da za a shiga cikin wannan ginin a yi abin da aka yi a yi da aka yi mu a matsayinmu na gwamnati muna duban wasan alakan mu ne da gwamnatin najeriya da kuma dokokin da take kare irin wa'annan gidaje a watan harkar jikadanci tsakanin kasashen duniya gaba daya to kamar yadda ka yi zancen alaka kana ganin wannan abu ka iya kawo wani tsamin alaka tsakanin gada da najeriya eh to ka san jamhuriyar ghana da tarihin najeriya gaba da akwai kyakkyawar alaka tsakanin mu wanda kai shekara da shekaru wannan alakan nan wani sa'in tsakanin mu haka wani sa'in kuma dai ana ana ana ana samun watan fahimtar juna wani da ya kamata to ina ganin wannan matsalar matsala ce wanda za ta yi ta kawo watan rashin yan jituwa dai amma dai gwamnatin gana ba a sami take da wannan abin ba ba kuma da ganga aka yi kuma ba da gayya aka yi ba saboda haka ina ganin shugabanni za su zauna a yi magana da gaggawa a magance wannan matsalar saboda haka kasar ghana da najeriya kasashe ne guda biyu wanda kusan in ce hasan ne da husaini kasan akwai abubuwa da suke faruwa ana cewa wasu 'yan kasuwan ghana sukan farma 'yan kasuwan najeriya wanda abin idan ta taso akan shiga ciki a sasanta to abu ya wuce yanzu bato 'yan kasuwa ya kai ga taba harkar to diplomasiya to baka ganin lokaci ya kai da ya kamata gwamnatin ghana ta tashi haikan ta tabbatar ta kyautata alakanta da kasar najeriya da ma sauran kasashen ah, duniya da suke zaune a ghana eh, eh, ita kasar ghana fa tana ɗaya daga cikin kasashen da suka fara samun yancin kai in fact a nahiyar afirka ma gaba ɗaya bakar fata kasashen da bakar fata ke mulki kasar ghana ita ce ta fara samun yancin kanta kuma lokacin da kasar ghana ta samu yancin kanta kai kanka ka san marigayi dr kwamin kuma watan shugaba na farko na kasar ghana ya buɗe ƙofofin ghana wa'anda inda suka fito da suke gwamnati mai neman yan karɓar yanci suka zo ghana suka zo suka zauna saboda haka ghana tana kyawun alaƙa da da sauran kasashen Afirka. Wayan abubuwan da ke faruwa gani wata abubuwan da suke fa za a yi a magance su ba tare da matsaloli ba haka sosai saboda haka ne eh, bai girma wata shira a kubuce ministan wata kasar waje ba ta yi wani tantama ba ta wani bata lokaci ba ta sadu da ta yi magana da takwararta a najeriya kuma ta fitar da sanarwa wadda ke nuna cewa gwamnati ba ta da hannu akan akan wannan harkar ma kuma ta ila yau tana ta taye tsaye wanda za ta tabbatar da cewa hakan bai sake faruwa ba kuma wanda suka yi ba daidai ba watan doka za ta da za ka Alhaji Ayuba Ahmad kenan jami'in gwamnati a ma'aikatar rayu zango da biranen kasar. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. wani ba amurke na daga cikin mutane uku da aka kashe a wani harin wuka da aka kai a birnin reading na kasar birtaniya a ranar asabar kamar yadda jakadan amurka a birtaniya ya tabbatar a yau litini ba tare da bayyana sunansa ba ambassador woody johnson ya wallafa a shafin twitter cewa yana gabatar da ta'aziyya ga iyalan waɗanda aka kashe a harin a ranar ashirin ga watan yuni inda ya kara da cewa ɗaya daga cikin su ɗan ƙasar amurka ne johnson ya ce muna nuna alhinin mu ga waɗanda lamarin ya shafa mun yi allah wadai da harin baki daya kuma muna ba da taimako ga jami'an tsaron Birtaniya. 'Yan sandan sun ce an kama wani mutum dan shekara 22 a wurin da lamarin ya auku kuma an yi amanna shi ne kadai ya kai harin yayin da kuma ake daukar lamarin a matsayin yana da alaka da ta'addanci wanda a yanzu 'yan sandan yaki da ta'addanci suke bincike a kai. Wata jarida mai suna Philadelphia Inquirer ta bayyana ba Amurkan da aka kashe da sunan Joe Richie Bennett mai shekaru 39 da haihuwa wanda ya koma Birtaniya kusan shekaru goma sha biyar da suka gabata daga ƙarshe zulumi da aka shiga dalilin hauhawar sabbin kamuwa da cutar coronavirus a amurka da sauran ƙasashen duniya ya sanya al'amura a kasuwar duniya yin ƙasa a yau litinin hannayen jarin kamfanin niki na japan ya rufe a ƙarshen hada-hadar kasuwanci yau da faduwar kashi ɗaya cikin ɗari inda hang seng a hong kong ya yi ƙasa da kashi ɗigo shida cikin ɗari a maraicin kasuwanci hannayen jarin kamfanin kospi da ke seoul sun yi ƙasa da ɗigo shida cikin ɗari sensex da ke mumbai ya yi sama da kashi ɗaya cikin ɗari yayin da hannayen hannayen jarin sec da ke japan kuma ya cirra da kashi igo biyu cikin ɗari baki ɗaya hannayen jarin kamfanonin S&P da ASX da ke Australia da Shanghai Composite suna ta canzawa amma takaimaimai babu wani canji da aka samu. A turai kuma gaba ɗaya kamfanonin FTSE da CAC 40 da ke Paris sun yi kasa da igo biyu da safiyar kasuwanci yayin da DAX da ke Frankfurt ne ya yi kasa da igo ɗaya cikin ɗari. Kasuwannin mai basu canza ba a yau Litini inda ake sai da ɗanyen man Amurka akan farashin dalar Amurka amurka 39.83 kowace ganga wato ya yi sama da kashi igo daya cikin ɗari ana sai da bakin man brent a kasuwar duniya akan farashin dalar amurka 42.34 kowace ganga wato shi ma ya yi sama da igo uku cikin ɗari ana ta samun hauhawa a kasuwanni bayan da kungiyar lafiya ta duniya a jiya lahadi ta fitar da rahoton sabbin kamuwa da covid-19 183 a fadin duniya adadi mafi yawa tun sa'ad da cutar ta bulla dukkanin kamfanonin amurka uku a yau sun yi armai shi a kasuwannin hannayen jari. To madalla a gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla biyo bayan rushe wani gini na ofishin jakadancin Najeriya a Ghana da wata masarautar birnin Accra ta yi. Kungiyar All Nigerian Community ANC a takaice ta yi Allah wadai da wannan abu. Kana ta gudanar da zanga-zangar lumana domin bayyana rashin jin daɗin 'yan Najeriya mazauna Ghana. Salu Alhaji Muhammad shine shugaban wannan kungiya ta ANC ga kuma abin da yake cewa. Watan ranar sabar dinnan shekaran take na aiko. Eh. sai na samu kira daga wurin shi PRO din namu na AN cikin dare ne aka yi kiran nasa Kisa da safe da ya kira na sai na kiran shi minista dauda na high commission da samu kira kuma da shi chancellor din alhaji turai mm. a cikin vices ina da na kiran mutum uku ga baki ɗayan su to ɗaya ne ki samu tafiya can da shi da pro da sakatare ina. suka je inda abin dinnan ke gudana suka yi organizing suka fara zuwa high commission suka zauna aka yi suka ce su dai sai sun yi protesting za su yi dan demonstration ba dai na faɗa ba na kwanciyar hankali zuwa premises din inda aka je aka aikata wannan suka je suka nuna rashin jin daɗin su da abin da yawo kasan da akwai kuma vienna convention 1961 ba za ka iya shiga wani ofishin high commission ko ma premises ka je ka babbata musu kare kuma babu dalili ba wasu ba da notification haka kawai ku je da bulldozer tun da asan su bai ba aka ce wai sun soma wannan rusa gurin nan za ka ga in ka ga a hoton ma irin farnan da suka yi duk gidanen a hoto da aka tura ka gane wasan ba na farko nan ba ba domin akwai ofishin Najeriya a can bararin bayan Adbarka watan shi ma wannan gurin na Najeriya High Commission shi wa muna da kasan wai an ba da wasiƙa an bai wani gurin shi wannan Van Street kenan na kira ba ba wuri ko da yake ne an kan da yi watan dan sakati wurin kulawa da abin banda security ba kowa to amma wannan ko daidai bayan premises din da yake na high commission residence dinsa ba aka aka wannan abin da shekaran jiya din nan Ya sa mun je mun an yi demonstration mun nuna displeasure din mu saboda haka kuma abba an ba da wasiƙa daga ina ko foreign abin nan namu ne na Najeriya suka nuna rashin amincewa da abin da ya gudana zuwa ga abin cewa ana bukatan apology sannan kuma a ba da kulawa kiyayewa da gurin na security da shauransu. To menene mataki na gaba idan hmm. ba a samu matsalaha ba wadda kungiyar za ta ɗauka? Mataki na gaba gobe ma muna zuwa na commission domin an ce foreign minister ɗin na Najeriya suna zuwa da ɗan tawagarsa na ji a gobe kenan. Gobe muna da wani da za Amui sai dai in bayan zaman ne ko me yake ci domin mutanen namu sun da su har gobe ba su gama zanga-zanga ba. Salu Alhaji Muhammad kenan shugaban kungiyar 'yan Najeriya a Ghana ta ANC. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da Yusuf Harande zai gabatar da shirinsa na ilimi. Ilimi garkuwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau a cikin shirin namu. Da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin. Shirin namu na wannan makon za mu fara duba ire-iren matakai da mahukunta a jamhuriyar Nijar ke ɗauka. na ganin an samu yanayi mai inganci da kiyaye lafiyar ɗalibai da malamai bayan komawa makarantu da aka yi a ƙasar wanda aka kwashe watanni da dama ana zaune a gida don dakile yaduwar annobar coronavirus. Wakilin muryar Amurka Yusuf Abdullahi ya yi mana nazarin halin da ake ciki a faɗin ƙasar. a dai ranar ɗaya ga watan yuni ne gwamnatin ta nijar ta sake buɗe makarantun bayan sun kwashe watanni biyu a rufe a sakamakon bullar cutar corona a jamhuriyar ta Nijar. Za da yi kwace tsawon kwanaki 45 ana ɗaukar karatu a makarantun na Nijar. Hakan kuma shi zai ba da damar kammala shekarar ta bana. Kamar yadda kai gama Ibrahim, daraktan makarantun sakandare na yankin da magaram ya yi karin bayani. Gwamnati ta ɗauki kwana 45 saba saboda a idisa karatu kuma a yi jaraba bayan kwana arba'in da bakin nan abin da ya kawo aka ɗauki kwana arba'in da biyar ɗan saba ɗan lissafi an gani dangace da inda yawan mushan suka tsaya kafin wannan malatin ta shigo ɗan lissafi an ka kwana arba'in da biyar yana iya ba mu dama mahi yawan kafin shekara ta ƙare inda muka samu cin kwana arba'in da biyar muka tsaya muka muka aiki tsakanin da Allah insha Allah mun samu mun samu cewa gurin mu samu yara su samu ilimi sheshe wanda zai sa samu damar jaraba ba wani matsala yanzu haka ana ci gaba da samun sabanin ra'ayoyi tsakanin bangarori daban-daban da ke da ruwa da tsaki a fannin ilimi a jamhuriyar ta nijar game da waɗannan kwanakin 45 aliyu hassan samna shine shugaban wata kungiyar malaman makarantun firamare a nijar da ake kira isnab e yana kuma ɗaya daga cikin waɗanda ke kalubalantar waɗannan kwanakin 45. gwamnati shi da kanshi ya tabbatar da kwana 45 bai isa tun da in kun yi lissahi bisa abubuwan da ake aiki da da ake ma amfura da in kwana 45 kin yana isa bai kamata a canza sabuwar politan ba da cuka san da kwana 45 kin bai isa shi yasa suka canza amfura da ita aka ka sabon amfura da ita sabon takarda wanda ake aiki da lokaci gare shi kuka ɗauka kamar yara wanda suke class uku zuwa class hudu akwai abubuwa da aka yadda musu gaba dai ita da miliya aka yadda su gaba dai babu abin da suke sai faransai da mathematics kare kenan can wurin su ma sun san da ba isa zayu kuma mu muna tabbatar da kwana arba'in da biyar kinnan bai iya bari a kare programming an dai koma karatun ne a daidai lokacin da aka fara samun saukar ruwan sama a yankuna daban daban-daban na jamhuriyar Nijar, al'amarin da kuma ya sa kungiyar ɗalibai ta ƙasa USN fargabar abubuwan da za su iya biyo baya. Idar algabi shine shugaban wannan kungiyar. Kalla so shi ko za ni cewa gidan karatu gidajen karatu nan Nijar eh da rabi za a cewa a cikin eh, zana ne. Dalibai kuma da yawa a zamanin ne suke kasa ba su da wannan banci na ɗauka darasu yadda ya kamata. Kenan muna babban ɗarmin namu na ya cikin wani hali ne dalibai da yawa za su dawowa a cikin wanga eh, eh, lokacin da aka bada tunda kun san eh, lokaci ne na manya-manyan hadarai manya-manyan iska wanda ake yi namu na kasa ta mu nijar kenan kun san hadari ko za a cewa iskoki na fara wanda za su tasowa za su tahiya da yawa gidajen karatu za su mai da wasu eh, halin karatu eh, sa wuya cikin tahiyya. Da yake tsokaci game da waɗannan kwanakin 45 na komawa karatu, Alhaji Salisu Amadu ɗaya daga cikin iyayen ɗalibai a birnin Yamai ya nuna fargabarsa ne game da yadda ɗaliban Nijar za su tunkari jarabawar ƙarshen shekara saboda a cewarsa ba za su samu isasshen lokaci domin kintsawa jarabawar ba. shi ilimin ba a tafiyar da shi ba a yadda ya kamata bare a ce a ida a kwanaki 45 a kwanaki 45 da suka ce za su sa don a ida shi ita gwamnatin abinda ta ɗauki alkawali za ta sa don a tafiyar da lakwalkin a ko'ina ba ta sa ba wannan a ko'ina a makarantun ta fara ita da kanta amma shekaran jiya mata ka ta aita aliki ta ce e lalle wannan abin zan tahi ne ina yi yojuwa a kwana arba'in da bilkin da suke cewa kenan in kai lissahi a kwana arba'in da bilkin yau da gobe da matakan da su sa akwai lakwalkin da za ta tashi a tuta babu to sai dai ra'ayoyi sun sha bamban game da magana ta karamcin lokaci usman dambaji shine shugaban wata kungiyar 'yan jarida da ke sa ido kan yadda ake tafiyar da ilimi a jamhuriyar Nijar. Ita jarabawa ba rana guda ke tsara jarabawa ba. da kasa kafa kalakul idan aka koma makaranta a lokacin ɗalibi da shi da uwayen shi kamata sanke wannan wa shekara jarabawa ke karatu za a yi kenan kwana goma sha biyar ko kwana arba'in da biyar ina gani ba shi bane mishkila mishkila ya tare daga iska yaran an shirya su ko su sun shirya zuwa jarabawa ana iya ba da shekara guda wata shida ma ko ta kusa kara idan yaro bai shirya ba ko uwan shi shirya ba kaga abin bai tasiri ba ni a gani na ba wai magana zancen lokaci ya kaɗan ko bai yi kaɗan ba a'a mi muka tanadan ma jarabawa da su ai que mu ɗaliban mun shirya mu uwayen yaran mun shirya ɗiyan mu to saboda shine ake cewa dama ɗa a kullum a tsare shi ɗalibi a hoki shi a ga abin da yake yi saboda a tabbatar mishi cewa wai makaranta ba sai ana jaraba ne kamata ya karatu a tun farin tun firmi oktoba an ka shigo lakwal ya kamata ka san ran nan jarabawa ce a gare ka har ƙarshen shekara Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu na yau. sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta daidaita mana sautin shirin. Julie Lazarus Gratiam ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam. Can hakika ba da tangarda ba, an lura mai ilimi shike morewa. Madalla a gaida harande, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da ka aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Buhari ya Yahaya Nguru jihar Yobe. Yana cewa, Salamu alaikum VOA Hausa. Hakika talakawan Najeriya muna cikin halin aljannar waina sama zafi ƙasa zafi ganin yadda ake fama da tsadar kayan masarufi ga matsalar tsaro bugu da ƙari ga annobar coronavirus to da wanne za mu je Allah ya kyauta sai saƙon haruna muhammad katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a da ke cewa gwamnan jihar katsina aminu bello masari mun ji ka ce ba za ka nemi mukamin siyasa ba musamman kujerar sanata a shekara ta 2023 ko dai ka hango jam'iyyar ku ta apc za ta yi mutuwar kasko a shekara ta 2023 sa ka furta wannan kalaman sai sakon aminu puyol baban musura maradin jamhuriyar nijar yana cewa salam gidan rediyo mai albarka yau na shigo wannan fili ne don in faɗi abin da ke cimin tuwo a ƙwarya ina kira a gare ka shugaban ƙasa ta Nijar Muhammadu Yusufu don Allah ka kama waɗanda suka ci kuɗin makamai saboda sun ci amanar ƙasar mu Nijar. Sai saƙon Bilyamini Gambo Kongor jihar Adamawa a Najeriya da ke cewa haƙiƙa dambarwar cikin gida da jam'iyyar APC ke fama da ita. Rashin bin ka'idanta ne ya haddasa haka, wanda hakan na nufin APC ta kama hanyar wargajewa. domin kuwa dan hakkin da ta raina zai iya tsone mata ido. don kawo ƙarshen matsalarta dole sai jam'iyyar ta samu shugabanni da suka san yadda ake warware matsalar idan ta kunno kai ba masu nuna ƙarfin izza ba ina kira ga jigajigan jam'iyyar da su tashi tsaye don lalubo bakin zaren kafin wankin hula ya kai su gari. sai saƙo na ƙarshe a yau da ya fito daga dauda garba bin affan unguwar jaji fatiskum jihar yobe ya ce masu iya magana daina cewa mutuwa ta zuciya ce ke sa ran a zo da gara don haka ina so in baiwa yayuna matasa ko kuma in ce masu ado da suma da kada su dogara da gwamnati akan ita ce za ta ba su aiki a'a ba haka ba ne kada mu raina namu sana'ar kada mu ce sai zaman ofis kawai domin idan allah ya nufe ka da arziki sai karyarka ta haifi tunkiya To madalla yanzu kuma ga Aisha ta dawo da takaitattun labaran duniya. To Baba Yakubu kungiyar lafiya ta duniya WHO a jiya Lahadi ta ba da rahoton hauhawar alkalman sabbin kamuwa da cutar COVID-19 a fadin duniya da ya kai dubu da da tamanin uku adadi mafi yawa cikin wuni daya tun somawar annobar. Jami'an WHO sun faɗi cewa cikin makonni da dama an mai da hankali kan barkewar annobar a ƙasashen yankin Amurka kana alkaliman da suka bayyana jiya lahadi sun yi nuni da hauhawar ƙididdigar sama da dubu ɗari da goma sha shida a wuni guda a yankin brazil ce ke kan gaba da kusan sabbin kamuwa dubu hamsin da biyar amurka ke biye da ita da sama da sabbin kamuwa dubu talatin da shida kana indiya na da sabbin kamuwa dubu goma sha biyar majalisar dattijan amurka mai rinjayen 'yan democrats da majalisar wakilai mai rinjayen 'yan Republicans sun shirya ɗaukar babban matakin kada kuri'a akan yin garan bawul ga tsarin aikin 'yan sandan ƙasar, yayin da majalisun biyu suka amince da mafi yawancin ƙudurin garan bawul din amma har yanzu ba amince gaba daya akan sauyin da ya kamata a samar ba bukatar yi wa dokar gyaran fuska ya biyo bayan mutuwar wani ba amurke bakar fata george floyd a hannun 'yan sanda lamarin da ya haifar da zanga-zanga a fadin kasar da ma duniya baki daya akan wariyar launin fata da amfani da karfin tsiya da jami'an tsaro ke yi akan mutane dakarun tsaron afghanistan sun ji jiki a mako mafi muni a cikin yakin kasar na tsawon shekaru goma sha tara majalisar tsaro ta afghanistan ta ce dakarun tsaron kasar 291 ne aka kashe aka kuma jikkata wasu 550 a wasu jerin hare-haren kungiyar taliban a makon jiya mai magana da yawun majalisar tsaron javid faisal ya wallafa a shafin twitter cewa kungiyar taliban ta kai jerin hare-hare 422 a gundumomi 32 inda dakarun tsaro 291 suka yi shahada wasu 550 kuma suka raunata ya ce alkawarin taliban na rage tashe-tashen hankali bai yi ma'ana ba kuma babu tabbas a sha'aninsu da da'awarsu ta zaman lafiya wani ba amurke na daga cikin mutane uku da aka kashe a wani harin wuka da aka kai a birnin reading na kasar birtaniya a ranar asabar kamar yadda jakadan amurka a birtaniya tabbatar a yau litini ba tare da bayyana sunansa ba ambasada woody johnson ya wallafa a shafin twitter cewa yana gabatar da ta'aziyya ga iyalan waɗanda aka kashe a harin a ranar ashirin ga watan yuni inda ya kara da cewa ɗaya daga cikinsu ɗan ƙasar amurka ne zilimi da aka shiga dalilin hauhawar sabbin kamuwa da coronavirus a amurka da sauran kasashen duniya ya sanya al'amura a kasuwar duniya yin kasa a yau litini hannayen jarin kamfanin niki na japan ya rufe a ƙarshen hada-hadar kasuwanci yau da faduwar kashi ɗaya cikin ɗari inda hansen a hong kong ya yi kasa da kashi ɗigo shida cikin ɗari a maraicin kasuwanci hannayen jarin kamfanin cosby da ke so sun yi kasa da ɗigo shida cikin ɗari zensex da ke mumbai ya yi sama da kashi ɗaya cikin ɗari yayin da hannayen jarin tech da ke japan kuma ya cirra da kashi ɗigo biyu cikin ɗari baki ɗaya hannayen jarin kamfanonin S&P da ASX da ke Australia da Shanghai Composite suna ta canzawa amma takamaimai babu wani canji da aka samu. Masu sauraro da takaitattun labaran duniya ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da daddare misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe takwas da rabi ke da agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawo muku da wani sabon shiri. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman aisha ma'azu da ta karanto mana labaran duniya da julie gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan mu na wannan lokacin baba ya ko makere ne ke cewa a huta lafiya sai mun haɗu insha allahu a cikin shirin mu na dare salamu alaikum